sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin da da da biyar sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa gwamnatin jihar Gombe ta ɗau matakan inganta yanayin makarantun tsangaya. Muka nemo almajiran muka ce to abin da za a yi shine numeracy da literacy ne da koya musu karatu da rubutu. A Sokoto kuma masu laruran da ƙasa suka yi tsaro don yaki da nuna musu wariya. Ba wai kawai ma masu bukata ta musamman ba al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki. Jamhuriyar Nijar hukumomi na jan hankalin jama'a su kauce wa fargar jaji kan cutar corona. Mutane dibin suke abu ya wuce, to amma har yanzu wannan cutar wannan alloba tana nan tana mana barazana. ita ko jam'iyyatul ansarud dina tijjaniya ta najeriya ta ce tana shirya matakan hana wuce gona da iri a tsakanin masu maulidi mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a wannan kuma ba abin da za a yi da shi ko da ko maulidi Yau Juma'a Aisha Mu'azu tana tafi da shirin yanayi da muhalli. duk Waɗannan rahotanni da zanta za su zo bayan sauraron labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Akalla mutane shida aka kashe sannan ashirin 21 suka jikkata a harin sama da sojojin Habasha suka kai jiya Alhamis kan Makele babban birnin yankin Tigray kamar yadda majiyoyin asibiti suka ce da BOA. Harin ya kawo jimillar adadin waɗanda suka mutu da ma'aikatan lafiya suka ba da rahoto daga jerin hare-haren bama-bamai ta sama. tun makon da ya gabata zuwa akalla mutane sha biyu kana hamsin da biyar suka jikkata ma'aikatar tsaron habasha ta fitar da wata sanarwa tana cewa an kai harin baya bayan nan ne akan wani gareji da ake kira mespin industrial engineering da ake gyaran kayan aikin soja da ke karkashin kungiyar 'yan tawayen yankin tigray tplf amma shaidu a mikela sun fada wa boa cewa harin da aka yi da safiyar jiya ya afkawa yankin wasu gidaje an garzaya da waɗanda harin ya ritsa da su zuwa asibitin kula da masu buƙatar jinya na birnin inda tsega wata mazauniya da ta samu rauni ta faɗa biyoyi cewa wani bam ya fashe a gidanta lokacin tana tare da iyalanta gaba ɗaya a ciki shugaban amurka joe biden ya shiga jerin masu kiran neman a maido da gwamnatin rikon kwarya ta sudan wadda sojojin sudan suka hambara a farkon wannan makon a cikin wata sanarwa da fadar white house ta fitar Biden ya ce kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar ƙasashen Larabawa da sauran hukumomi na duniya sun yi Allah wadai da kwace mulkin da sojoji suka yi da kuma cin zarafin masu zanga-zanga. Biden ya faɗa a cikin sanarwar cewa sakon ga hukumomin soja na Sudan yana da yawa kuma a bayyane ke dole ne a kyale mutanen Sudan su gudanar da zanga-zangar lumana kuma dole ne a maido da gwamnatin riƙon kwarya. ya kuma kira ga mahukuntan sudan da su saki gaba ɗaya waɗanda suka tsare a wannan makon ciki har da masu rajin kare dimokuraɗiyya da dama da aka tsare yayin da suke zanga-zanga kan juyin mulkin a ranar litinin da ta gabata shaidu sun ce an ci gaba da gudanar da mummunar zanga-zangar a kan titina jiya alhamis da yamma inda jami'an tsaro suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye da harbi kai tsaye da harsashen roba kan masu zanga-zangar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta Doris Adhanom Ghebreyesus ya faɗa jiya Alhamis cewa shugabannin kasashen G20 suna da damar kawo ƙarshen cutar annobar COVID-19 a yanzu idan suka yi alkawarin siyasa da kuɗi don yin hakan. Da yake magana a taron COVID da ya saba yi a hedkwatar hukumar WHO da ke jini Geneva, Tadros ya sanar da sabbin dabaru game da yadda hukumar who za ta kula da samun kayayyakin covid-19 cikin sauri wanda ya kira da saka jari na ƙasa da ƙasa na dala biliyan 23.4 don magance rashin daidaito a duniya na allurar rigakafi da gwaje-gwaje da kuma jinya. Tedros ya ce adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da covid-19 da mutuwa yana karuwa a wannan makon a karon farko a cikin watanni biyu sakamakon ci gaba da hauhawa a turai wanda ya zarta raguwa a sauran yankuna ya ce wannan wani ƙarin tunatarwa ne cewa har yanzu ba a shawo kan annobar ba ma'aikatan babban banki da jami'an gwamnati a sassan duniya na ƙoƙarin shawo kan kasuwannin hada-hadar kuɗi da sauran jama'a cewa a hawa farashin kayayyaki na baya-bayan nan na wucin gadi ne kuma ba sa nuna alamun fuskantar hauhawar farashi na lokaci mai tsawo amma da yawa suna shakkar bincikensu ana auna tsadar rayuwa da hauhawar farashin kowane nau'in kayayyaki daban-daban da ayyuka da suka shafi tattalin arziki yayin da wasu hauhawar farashin kayayyakin ba sabon abu ba ne ya zama da matukar wahala mutane su iya sayan abubuwa masu muhimmanci kamar mota da abinci da sutura da kuma gida sau da dama mutane sukan ɗora wa gwamnati alhakin hauhawar farashin kayayyaki wanda ya sa kula da hauhawar farashin kayayyaki yake da muhimmanci ga 'yan siyasa a amurka alal misali jam'iyyar republican tana amfani da shaidar hauhawar farashin kaya yanzu wajen caccakar gwamnatin shugaba joe biden na jam'iyyar democrat kan yadda yake tafiyar da harkokin tattalin arziki daga ƙarshe jiya alhamis amurka ta sanar cewa za ta samar da kusan dala miliyan 144 na taimakon agajin jin kai ga afghanistan inda miliyoyin mutane za su iya fuskantar matsananciyar yunwa a cikin hunturun sanyi matukar ba a kai agaji nan da nan ba mai magana da yan kwamitin tsaron ƙasa ta amurka emily horn ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa taimakon amurka zai tafi kai tsaye ga ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke ba da tallafi kai tsaye ga sama da 'yan afghanistan miliyan goma sha takwas da ɗigo hudu da suke tsananin bukata ke har da 'yan gudun hijira afghanistan da ke ƙasashe makwabta hon ta ce ƙarin tallafin kuɗin ya kawo jimillar taimakon jin kai na amurka a afghanistan yan gudun hijiran afghanistan a yankin zuwa kusan dala miliyan 474 a 2021 wanda shine babban taimako daga kowace ƙasa. labarun duniya aka saurara. Yanzu za mu shiga babin rahotanni. Gwamnatin jihar Gombe arewa wasu gabashin Najeriya ta ɗau matakan inganta tsarin makarantun tsangaya don amfanin alarammomi da almajirai. Wannan da alamu wata hanya ce ta rage barar allaro iya tsakanin almajirai. Daga Bauchi ga rahoton Abdulwahab Muhammad. Gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa ya ce shirin da aka yi ma suna Besda zai taimaka gaya a fannin shawo kan matsalar gararamba da yara ke yi a garuruwa musamman a arewacin ƙasa. wannan tsari na tsangaya ya dade yana ilmantar da 'ya'yanmu da iyaye da kakanni da jikoki shekaru aro-aro aka yi ana ilmantar da al'umma da shi saboda ka ba abu ne da za a yi fada da shi ba abu asali ma abu ne da ya kamata a nemi fahimta da shi a zana lafiya da shi kuma a inganta shi sannan bacin haka shi kuma ilimi na zamani ya zama wajibi saboda yanayin da duniya take ciki duk inda mutum ya sake saya masa sakiya kuma a wasu gurare idan ba an tafi da fahimta irin na ilimi na zamanin ba ba a maganin cewa mutum mai ilimi ne to saboda haka wannan tsari na tsangaya da almajiranci da ake yi mu a nan jihar gombe ba mu jefar da shi ba mun kuma duba yadda za a yi mu inganta shi shi yasa daga shiga a matsayin gwamna na rungumi abun nan hannu biyu kuma a tsarin da muke yi dr abdullahi ahmed wanda aka fi sani da dr garkuwa shine coordinator shirin besda a jihar gombe ya yi tsokaci game da yadda shirin ilimin tsangayar zai gudana to kamar dai yadda aka sani a arewacin najeriya muna fama da matsala na almajirai da matsala na a yawan yara da ba su zuwa makaranta wannan yasa aka yi dokan taɓaci a jihar gombe to tun da aka yi aka yi ta kokarin yadda za a inganta karatu na zamani da kuma karatuttukanmu na tsangaya shi mai girma gwamna alhaji muhammadu inuwa haya ce to dole ne a biyo ta wannan tsari din na bezda domin a ga yadda za a inganta karatun tsangaya to amma mu da muka zo a nan a jihar gombe sai muka nemo almajiran muka ce to abinda za a yi shine numeracy da literacy ne za a koya musu karatu da rubutu wanda kuma za a na yi ne awa biyu ne kacal kuma ranar alhamis da juma'a malam manu usman yana daga cikin mutanen da ke da tsangaya ya yi karin haske game da irin alfanun shirin don inganta matsayin karatun tsangaya likitoci a Najeriya. A Sokoto kuma masu larura na ƙasa ne ke sabon yunkuri don fahimtar da jama'a muhimmancin mutunta masu na ƙasar. Hakan kazalika zai iya zama wata hanyar rage tsangowar masu rayuwa da na ƙasar. wakilin masu kwatu Muhammad Nasir ya aiko mana rahoton. Bayan da aka jima ana fafatukar samar da doka wadda za ta kare martaba mutane masu lalura ta musamman a Najeriya. A ƙarshe dai shugaba Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar a cikin watan Janairu na shekara ta 2019. Tuni da gwamnatin ta samar da hukuma a matakin ƙasa wadda za ta kula da abin da ya shafi rayukansu yayin da a matakin jihohi talatin da shida na ƙasar har yanzu da yawa ba su fara shirin samar da wannan dokar ba. duk da yake wasu jihohi tuni da suka samar da dokar kula da waɗannan mutanen kamar jihar sokoto da jigawa da kuma katsina inda dokar take kan hanyar samuwa a cewar wata wakiliya a majalisar mutane masu lalura ta musamman ta ƙasa daga yankin arewa maso yamma amina rahama audu akwai buƙatar a hanzarta samar da dokar a sauran jihohi tare da kuma kafa hukumomi masu kula da mutanen a jihohin ƙasar nan saboda me duk yadda ake so a cire tsangwama ko kuma wani gwadin eh, bambance-bambance a cikin al'ummar masu bukata ta musamman idan babu dokan nan to ko da wani gwamna ya zo ba dole ba ne ya kasance an yi aiki da abu to amma saboda an sa ta an yi sa mata hannu ta national to yanzu tabbatar da ita shine domestication a sauran jihohi. Duba da karamcin fahimta da ke ga jama'a akan wannan dokar ya sa hukumar da ke kula da mutanen masu lalura ta musamman a matakin kasa ta dokofa wajen ilmantar da 'yan kasa wannan dokar ko da za a samu nasarar tanadin dokar a nan gaba. Ba wai kawai ma masu bukata ta musamman ba al'umma gaba ɗaya ya kamata ya kasance sun san menene dokar take ciki saboda idan aka samu kure mutum bai zai iya dawowa ya ce ai bai sani ba to abu ne da ya kunshi hatta da gidan yari ko kuma cin tara idan mutum ya kasance cewa ya gwada wani bambanci kila saboda sakaci ko kuma rashin sani to ya kasance cewa wannan fa dokar ba za ta ɗauki abun da wasa ba. Wasu gwamnatocin jihohi tuni suna kula da waɗannan mutanen tun kamin su samar da dokokin ko kuma samar da hukumar kula da su. alal misali gwamnatin jihar sokoto da yake ta samar da dokar don kamin samar da ita da ke kula da bukatun waɗannan mutanen musamman a haujan ilimi a cewar kwamishinan ilimi na jihar ta bakin wani jami'in ma'aikatar ilimi abdullahi marafa ne a makarantar mu ta special education ai mun ɗebu ɗalibai waɗanda an lafiya lau muka gwamatsa su da ɗalibai da ke da lalura ba don komai ba don su yi karatu a wuri guda ba da time da sun ka kare makaranta ba wannan kyamar da ake magana su dai waɗannan yaran ba su da ita domin su

za su tance wani abu isasshen abubuwa na dokar nan a wade su ta haka nan za a iya kofar large number of public kula da waɗannan mutanen dai abu ne da kan iya taimakawa ga cigaban ƙasa domin daga cikinsu da aka kiyasta yawan su ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na yawan 'yan najeriya akwai waɗanda allah albarkata da hikimomi da za su iya kai wannan ƙasar ga tudun mun tsira muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar masu ruwa da tsaki na lamuran kiwon lafiya na farkar da jama'ar gari kar su yi sako-sako da batun kariyar kai daga annobar coronavirus. Ga jami'in sadarwa na asibitin birnin Kwanni Usman Abdu. lallai mun ci gaba da yin jawabi ga al'umma ta hanyar relay kinmu da mutane ke gani a cikin gari akwai na oms akwai na croix rouge akwai su dai da dama wanda ke kama mun aiki da muke ce ma relay suna nan suna gargaɗi ga al'umma ta ko ina nami mu yi hattara da wannan cutar ta mashako domin an ga kwanakin ga sanyi-sanyi mutane dibin suke abu ya wuce to amma har yanzu wannan cutar ke wannan alloba tana nan tana yi mana barazana ai kwanakin ga kun gani ko a telebijin ko ga radio ana nan ana gan mutane cikin manyan baruna da ke kamuwa da wannan cutaki saboda haka duk a halin da ake ciki to mu ci gaba da kula da wannan matakai na kariya musamman ma wanke hannuwa wani da takunkumi sa sarari kamar rage cunkoso cikin mutane har ma yau mun samu dama akwai annurai na rigakai annuran na rigakai an yi wata eh, hudu yau wata biyar zuwa shida ma da muke nan muna ta wannan annuran na rigakai wannan cutakin ana yin sunan gidajenmu na likita ga duk wanda ya kai dan shekara goma sha takwas zuwa sama ana mishi wannan annuran kin kuma kyauta ne ake yansu to sha allahu in ya kasance ana samun wannan annuran kenan za a kasance cikin kariya da kamuwa da wannan cutar nan waye kai muna nan muna yin shi garka-garka ko gungu-gungu inda muka tardo akwai mutane sun dan zauna ana hira-hira wadda aka saba to sai mu rika kwatanta musu ho a hattara wannan matakan na tsaro da aka kwatanta mana da mai shugabanni suka ba da umarni mu ci gaba mu ci gaba aka ci abin da aka kore da kai idan ba ya tsaya ba kai ba tsaya za kai ba to shi yasa kenan muke kara kira ga al'umma duka wannan matakan tsaron da aka gai tun da jima to mu ci gaba kuma da tsare su ma muna unwani da su saboda mi mu kasance cikin tsaro ko kuma kariya da kamuwa da wannan cutakin. Jami'in sadarwar asibitin birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar Usmanu Abdu a wasa da wakilinmu Haruna Mamman Bako. Reshen Najeriya na kungiyar Ansaruddin Tijjaniya da Shehun Tijjaniya Ibrahim in ya kafa da kansa. Ya ɗau alwashin hana miyagun ɗabi'u da wasu masu maulidi ke yi, da wannan kan kawo kaucewa hanyar taron da sufaye ke yi duk shekara. Kungiyar bisa jagorancin kalifan Tijjaniya a Najeriya Sanusi Lamido Sunusi ta ce daga baɗin Allah ya kai mu za ta ɗau matakan kula da masu gudanar da maulidi don tantance masu yi yadda tsarin na sufaye yake da masu shigo da wasu ɗabi'u na rashin mutunci. Babban sakataren kungiyar Alkasim Yahaya Yawuri ya nuna takaicin wani faifan bidiyo da aka yada inda wani ke cewa ko manzon Allah bai amince a yi maulidi ba shi sai ya yi. Yawuri ya ce zaka ga wasu na zarmewa da furta kalmomin da za su iya ma fitar da su daga Islama. Lokacin sai na Abakar an dawo eh, yakin Yamama musulmai da yawa suna rasuwa waɗanda suke mahaddata ne sai sai na Umar ya zo wurin sai na Abakar ya ce ya kamata a haɗa ƙurani ya zama littafi ɗaya. Sai na Abakar ya ce ba zan aikata abin da Annabi bai aikata ba. sai na umar ya kara dawowa ya ce allah ya buɗe zuciyanka har ka yadda da abin da nake zuwa da shi sai na bakar ya zo ya yadda ya kira zai bin sabi da ce a haɗa ƙur'ani ya ce wallahi abin da sai na umar a bakar ya gaya mini sai na ji kamar ya fi sauki da an ɗoki dusi an ɗagwara mini sannan idan ka duba shi ma sai na umar in ka kalli hadisin sai da ta sai da tuna aisha da ruwayan bai haƙi a sai na umar za ka ga cewa makama ibrahim da kaba suna haɗa ne har lokacin sai na abubakar amma sayyidina umar shi ya raba mukamin ibrahim da kaba ibn hajar al-asqalani ya faɗi a fatahul bari ce cikin sahabbai da manyan mutane ba wanda ya jayya da sayyidina umar ce ba alheri bane haka in muka ji sayyidina usman shi ma ya aikata ababuwan alheri da yawa waɗanda suke manzo Allah bai aikata ba haka muna ta bada misalai har wannan sallar na, na tahajjud da muke fitowa manzo Allah bai aikata ba amma alheri ne sannan kuma idan muka zo malamai ah, magabata waɗanda suke nagarkatattun malamai na musulunci sun yarda da irin wannan kalan maulidin a taru a karanta tarihin manzon Allah don girman manzon Allah duk sun yadda da zuwa ga wannan sigan cewa lallai abu ne karbabbe har ma eh, waɗanda suke da wani ra'ayi daban har ma eh, shugabansu wato ibn taymiya ya faɗi a cikin littafin shi ya faɗi cewa lallai wanda ya wannan irin ko koda ya san bid'a ne ya ce to lallai za a ba shi ladan wannan aiki da ya yi duk da yake na ga malamai suna ta shari'a eh, da yawa amma ka ɗauka ma ibn taymiya bai haɗi ba manya manyan malamai wanda suke harsashi ne irin su imamu yudi ibn su ibn hajar al-asqalani da sauransu duk sun faɗi ah, mahimmancin maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka maulidi mutum ya gwada soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan siga da ake yanzu abu ne ya yaddadde karɓaɓɓe kuma mutane su fito su yi wasu ababuwa wanda suka saba ma shari'a wannan kuma ba abu ne da za a yadda da shi ba ko da ko maulidi ne taba shari'a daban girman shari'a daban martaba annabi daban girman Allah daban saboda haka idan mutum ya zo da wani abu na siga daban wanda ya saba ma shari'a wannan kuma ba ne bane yana wani abu ne na sako kamar musulmi ne ka same shi yana shangiya ko ka same shi yana karta ko kulob ko wani abu wannan musulmi ne mai kuskure saboda haka maulidi daban tsarin ta daban abin da abin daban kuma wani yaro ya zo ya sharhi ya zo ya ta magana ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi kaza ba shi sai yayi wannan irin maganganun sai ya fitar da mutum daga musulunci mu muna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yake koyi da shi yana cewa iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman al masiru bayyin inda duk annabi ya tsaya da bin Allah ina nan ina bin shi da shi sunna bayan sunna inda duk annabi ya ce a to wallahi ni ma a'a ne ya ce ina kiran al'umma ku dawo duka mu jeru mu bi sunna manzo Allah idan ku na same ku kuna kauce ma sunan to ni zan yi za ku ganni mai tsananin zafi ina bara'a da gaba daya su wannan shine shugabanninmu kuma irin wayannan koyi muke yi kuma haka nan muke ta bin ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi muna koyi ga magabatan misali na karshe da zan bari ya kamata mu girmama manzon Allah kuma ya kamata mu girmama mu san girman malamai yau a ce Najeriya gaba ɗaya ba wani malami sai Sheikh Ibrahim Sani idan ya fatawa kan maulidi a matsayin shi ma na malami shugaban eh, majalisar malamai na najeriya bai kamata a ce an samu almajirai irin mu wasu in ba rashin hankali ba a ce ya yi magana yau shekarun shi ya yi tamani ya ta sama ɗari a musulunci ban san akwai wani malami a najeriya wanda ba zai iya naɗa kawai karatu ga shashari ba ban san akwai mutum wanda ke jin kamar yanzu yanzu ya koma ga allah kamar shashari ba to idan shashari yau ba zai iya fahimtar wayannan abubuwa na addini ba sai kai da ni ko wani ma kila ma kabu kabu yake wani wani gaba ɗaya ya yi nisa da makaranta amma shi zai zo yau zaka ji cikin social media kowa malami ne maulidi haram ne ko maulidi kaza ne ko da zage zage ya kamata mu fafa malama aikin su ya kamata mu rike amana ta ilimi abinda ba mu sani mu bari wanda muka sani ko mu tabbatar malam alƙasirin haka ne to eh, shin za ku waɗanne matakai za ku ɗauka wajen magance abubuwa da ake waɗanda ba su dace ba a wajen maulidi musamman masu yin zage din nan. alhamdulahi wanda yana ɗaya daga cikin ababuwan da shugaba mai daraja wato mu halifa sarki muhammadu sanusi na biyu sarki na goma sha hudu kuma halifan mu na faida kuma halifan shehu tijjani a najeriya yana ɗaya daga cikin ababuwan da ya sa gaba cikin tsare-tsarensa cewa lallai hatta maulidin za mu zo mu zama abu tsararre kuma hatta duk abin da ake yi cewa lallai ne zai kasance cikin tsari musan kowa musan abin da yake yi saboda wanda suke kawo wasu afkar wanda suke bai daidai da koyarwa magabata ba ba addini ba ne za mu yi saurin sanin su kuma za a yi saurin fitar da su daga cikin mutanen kirki a gaya ma duniya cewa wannan ba addini ba ne domin duk abin da muke yi ba za mu yi abin son zuciya ba wannan abubuwan da muke na addini na Allah ne kuma tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ganin lalle wayannan suna ɗaya daga cikin ah, matakai masu girma wanda wannan hilafa na mai martaba sarki Muhammadu Sanusi na biyu insha Allah zai kula da su sosai sufin na ansaru alkasim yaya ya ce hakan bai zama adalci ba su kushe wanda baya fitowa jerin gwano a lokacin maulidi da ake gudanarwa don ranar goma sha biyu ga watan rabiul awwal Kana shafa muryar Amurka ke sauraro a shirin hantsi daga Abuja ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro na biye da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata, mun yi alkawarin kawo gaban shirin da muka yi duba a kan shirin horar da manoma dabarun noma na zamani wanda aka yi a jihar Kano. a ci gaba da tattaunawarsa da abokiyar aiki baraka bashir shugaban kamfanin silvex abubakar umar karfi ya bayyana cewa idan manoma ba su rungumi sabbin dabarun noma na zamani ba to akwai yiwuwar samu matsalar rashin wadataccen abinci ko ina dalili yawanci manoman mu sun ta'allaka ga yin yadda ake noma kaka da kakanni za su ce ruwan nan allah ne yake kawo shi in ya zo mutane su noma in bai zo ba a haƙura so ɗaya daga cikin abin da muke ta ƙoƙarin bayan da mutane kai shine cewar noma yanzu sana'a ce da ba za a ta'alla da ruwan damuna ba kawai dole ne a kasance shekara gaba ɗaya za ka iya yin noma su biyu su uku ya danganta da yanayin bangaren ƙasa a inda kake shine kadai mafita wannan al'amarin ya ƙara nuna ma mahukunta da su manoma da al'umma cewar to dole ne abu ne da za a tashi yanzu a fuskanci wannan magana ta kimiyya da fasaha zamani domin a magance wannan matsala an ba ka ba akwai babban kalubale na karancin abinci da yunwa da yake barazana ga al'umma to duk da dai wasu manoman suna amfani da waɗannan da dama mukan samu labarin idan sun samu sukan yi amfani da shi har da salad gaskiya ne shi dama tsawon rayuwar da ya kamata a yi amfani da shi me bi shekara ɗaya shekara biyu to kamata ya koma a sake samu sabo idan aka ce za a ta maimaita shi zai salance kuma ya dawo ba zai ba da duk abin da ake bukata ya samu ba saboda tasirin shi ne na ɗaya a samu iri wanda idan akwai yanayi irin wannan na karancin ruwa zai iya kai labari ko kuma in ruwan ma ya yi yawa a guraren da ake samun ambaliyar ruwa ko da ambaliyar ta zo ta wuce iri zai ci gaba za a samu abinci so idan idan baka je ka sabunta irin ka ba ba za ka samu dama samun irin wannan damammakin ba shi yasa in yanayi ya zo bayan da za ka ba a gaya musu ne suke ta amfani da shi ana gaya musu sai dai daya su mahukunta suna da karancin malaman gona da za su shiga su wayar da kan mutane idan kuma babu wadatattun malaman gona da za su shiga karkaran nan da kauyukan nan su wayar da kan mutane mutane za su ci gaba da yin abubuwa yanda suka saba yi kaka da kakanni amma idan aka ci gaba da wayar da kan mutane ta rediyo da kuma zuwa kafa da kafa su a wayar musu da kai za su karba canji insha Allah babu wani kamfani a arewacin Najeriya da ya yada da sabon irin shinkafar da ya zo wanda muka yada shi mun yi hekta sama da dubu wanda kuma duka iri ne aka yada shi a arewacin kasar wannan gaskiya ne muna aiki da hukumomin bincike kamar jami'o'i kamar nan ita cda da kuma kungiyoyin taimakawa na kasashen duniya kamar su fcdo da links wajen horar da manoman nan samun musu da iri mai kyau samun musu da ingantaccen taki da ma ba su cikakken bayani akan lafiyar kasarsu ko akasin haka. A nasa bangaren kuwa wani manomi kuma ɗan kasuwa daga jihar jigawa abubakar ibrahim kunya ya ce bana manoma sun tafka babbar asara a sakamakon wannan matsala ta sauyin yanayi gaskiya cikin ikon Allah a bana dai wannan rashin zuwan ruwa da wuri da kuma yankewa da ya da wuri ya jawo cewa a wurare da dama amfanin duka kamar irin su dawon mu duk bata kai ba a mafi yawancin gonakinmu da suke a jihar Jigawa duk sun kone a yanzu maganar da muke duk da kai amfani da ingantaccen iri kwarai mako ai rashin ruwan ya kai ga cewa a wasu gurare da dama da muka yi aikin nan in ka haɗa ranakun ko kuma lokutan da aka samu ruwan duka baki ɗaya kaf damunar bai wuce kwana goma sha biyar ba in ka hada shi a dunkule da da babu sauyin yanayi akalla kana sa rai cewa a samu ruwa ya bazu kamar zuwa akalla wata hudu wanda shine komai tsawon amfani zai iya kaiwa kuma a samu abin da ake so a wasu wuraren kuma za ki ga cewa kamar gyada da muka yi amfani da ita wadda da can takan saka ƴaƴa kamar ɗari da ashirin ɗari da hamsin zuwa ƴaƴa ɗari biyu amma a bana saboda ruwan bai kai ba yawanci 'ya'yan da ta zuba baya wuce talatin zuwa hamsin kin ga wannan zai rage abin da za a samu da fiye da kashi sittin ko kashi saba'in malaman gona suna ziyartar saboda da dama mun manoman wasu sai su suna jimawa ba su ga malaman gona ba eh gaskiya hakikanin magana maganar malaman gona a yanzu babu ita sai dai wata kila wanda suke amfani da wasu alaƙoƙi da kuma wata dangantaka wata da waɗannan cibiyoyin bincike da wasu hukumomi na gwamnati wajen samun waɗannan bayanai da kuma samun ingantattun irurruka amma da duk da wannan ingantattun irurrukan yanayin da ake fuskanta din ya kai intaha za ka iya gaya mana irin hasaran da kake tunanin za a yanzu maganar da nake miki akwai gurin da muke da sama da hekta 137 a garki a jihar jigawa wanda na san a wannan gurin akalla gida da take a wannan gurin ba za a samu ya kai rabin abin da ake sa rai za a samu ba to in kika auna za ki ga wannan cewa kuɗi ne masu yawa sannan watakila akwai dawa a gurare da dama wadda ba za ta kai ba inda ake fata ba amma dai a mafi yawancin waɗannan guraren gaskiya mu dama mukan yi amfani da tsari kamar na taimakekeniya wanda yake kama da inshora na takafo za mu iya samun rage raɗaɗin wannan asarar. mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin ma Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin lokaci, ni Nasiru Adamu yan Hikaya da na jagoranci shirin ke cewa mu kasance lafiya. Bisalam.